This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da lol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Na kuma tare da sahabu Imam Aliyu wanda zai fara da karanto kanan labarai. Kasashen Masar da Ethiopia da Sudan sun sanya hannu kan yarjejeniyar share fage kan yadda za su yi amfani da ruwa daga kogin Nilu. ministan harkokin wajen kasar saudi arabia ya ce kasashen laraba za su ɗauki matakai da suka wajaba kan 'yan tawayen huthi a yaman muddin ba a warware rikicin da kasar 'yan tawayen suke da shugabannin kasar cikin lumana ba jama'a amurka kuma suka ce babu alamun cewa ta satar shiga na'urorin kwamfutocin gwamnatin amurka ne kungiyar isis ta samu bayanai kan sojojin amurka 100 da ta wallafa a intanet to kanin labarin kenan Bayan kun gama shan labarin duniya akwai nasiha ga waɗanda ake amfani da su wajen kai hare-haren ƙunar bakin wake da ta da zaune tsaye. sannan kuma sauran batutuwan da wannan shirin ya kunsa sun haɗa har da a daidai lokacin da zaben shugaban kasa ke kara karatowa a nigeria shugabannin kafafen yada labaru a jihar Kaduna sun gargaɗi 'yan jaridu a jihar da su guji sanya ra'ayoyinsu a lokacin da suke ba da rahotanni. Tsaka mai wuya. to idan allah ya nufa kuma komai ya tafi daidai yau saura kwanaki hudu a yi zaɓe a najeriya saboda haka wakilinmu na abuja nasiru adamal hikaya ya zauna da mutane uku da ke wakiltar bangarorin siyasa daban-daban domin su duba batutuwa da ke da alaka da wannan zaben. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya kasashen Masar da Ethiopia da Sudan sun sanya hannu kan yarjejeniya ta share fage kan yadda za su yi amfani da ruwa daga kogin Nilu wadda ya baiwa habashar damar ci gaba da aikin gina gagarumin madatsar ruwa da ta dukufa a kai ministan kula da harkokin ruwa na ethiopia alameyehu tagenu ya faɗa sashen ƙasashe da ke gabashin afirka na murya amurka cewa ƙasashen sun amince cewa ruwan kogin yana da muhimmanci ga duka kasashen uku domin haka domin amfanin jama'a da kuma ayyukan ci gaba ya ya ɗauki jami'ai daga kasashen uku watanni suna shawarwari domin bullo da yanayi ta fahimtar juna da suka hada da tsara manufofi bakwai da suka hada da kaucewa matakai da zai yi matukar rauni ga kowace ɗaya daga cikin kasashen da kuma rawar dukkan wata rashin fahimtar juna cikin lumana kasashen za su tantance sauran matakai a shawarwari da za su gudanar nan gaba jiya litinin shugabannin masar da ethiopia da sudan ɗaya suka rattaba hannu kan yarjejeniyar a Khartoum. Firayim Ministan Ethiopia Haile Mariam Desalegn ya ce ƙasarsa za ta ci gaba da aikin gina matatsan ruwa kan kuɗi dala miliyan dubu hudu mataki da ya ce ba zai hana ruwan kogin gudu ba duk da cewa sarsalar kogin na Nilu ya faro ne da ƙasar ta Habasha. jiya litinin ministan harkokin wajen saudi arabia alfaisal ya ce kasashen laraba za su ɗauki matakan da suka wajaba a kan 'yan tawayen houthi 'yan shiya a yaman idan ba a cimma sulhu cikin lumana kan yaƙi da 'yan tawayen suke da gwamnatin shugaba rabo mansur hadi ba minista alfaisal ya faɗa wa manema labarai a birnin riyadh cewa ƙasashen laraba za su yi ƙoƙarin kare yankin daga duk wata takala daga nan ya yi allah wadai da abin da ya kira shishigin iran a yaman a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen yaman ɗin riyad yasin ya ce shugaba hadi ya nemi taimakon kasashen da suke yankin gulf da su ɗauki matakin soja a kan 'yan tawayen na Huthi, waɗanda suka ƙwace sana'a babban birnin ƙasar a watan satumban bara kuma yanzu haka sun doshi birnin adan da ke kudancin ƙasar inda shugaba hadin ya fage ya fake a watan jiya shugaban ya tsere daga sana'a inda 'yan tawaye suka yi masa ɗaurin talala ministan harkokin wajen ya gaya wa manema labarai a saudiya cewa ba su da lokaci sai dai bai yi bayani akan irin matakin wato matakan amfani da karfin sojan zai kunsa ba sojojin da suke biyayya ga shugaba hadi jiya litinin sun gwabza fada da 'yan tawayen huti waɗanda aka tura zuwa yankin adan ɗin kamar yadda kafofin tsaro da na 'yan yakin sa kai suka bayyana jami'an tsaro sun ce 'yan tawayen sun tura dubban mayaka zuwa kudancin kasar inda suka fafata da asubahin jiya litinin da 'yan sunni lokacin da suka doshi birnin adan 'yan tawaye na huti waɗanda iran take ɗaurewa gindi sun amince za su kafa gwamnatin ɗaunin iko da shugaba hadi bayan da suka kwace ikon gwamnatinsa a watan satumban bara watanni shida da suka shige kenan jaman amurka suka ce babu alamun cewa ta satar shiga na'urorin kwamfutocinta ne kan sa kai na kungiyar isis suka saci bayanan wasu sojojin amurkan su ɗari da ita kungiyar ta hada da suka hada da hotunansu da adireshin gidajensu da ita wannan kungiya ta wallafa a intanet kuma kungiyar ta nemi magoya bayanta da suke nan amurka su kashe waɗannan sojoji wani jami'in tsaro na amurka ya ga murya amurka cewa babban burinsu shine tabbatar da lafiyar dakarun amurka daga nan ya kira ga sojojin na amurka su ɗauki matakan tsaro na musamman da aikinsu ya tsara ya kara da cewa duka rundunonin suna da ɗaukan matakai na tuntuɓa kamar yadda ƙa'idojinsu suka tsara ya ce ma'aikatar tsaron amurka tana ɗaukar dukkan barazana da aka yi mata da muhimmancin gaske da aka tambayi jami'in ko ana iya samun bayanai da ƙungiyar ta isis ta buga a shafin intanet kan sojojin amurka ya ce kwarai da gaske misali ta shiga dandalin facebook inda za a iya samun bayanai sosai Gungun waɗansu da suka kira kansu sashin masu satar shiga kwamfuta na ƙungiyar ISIS ranar Lahadi suka ce sun samu bayanan sojojin ne ta wato na dakarun amurkan ta shiga yanar gizon da kuma wato sanin su waɗannan sojoji suna daga cikin waɗanda suke kai farmaki ta sama kan muradin isis a iraki da syria sun samu su ne daga kwamfutocin amurkan amma wani jami'in tsaro na amurkan ya ce babu alamun mayakan sa kan sun sace shiga na'urorin amurka ne suka samu waɗannan bayanai ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya litinin shugaban afghanistan ashraf ghani da babban jami'in harkokin mulkin kasar abdulla abdullah sun gana da kusoshin gwamnatin amurka a gandun hutun shugaban amurka da ake cewa camp david da ke jihar Maryland wurin da ba shi da nisa da nan birnin Washington DC. Shawarorin da suka hada da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da sakataren tsaron Amurka Ashton Carter da kuma sakataren baitul malin Jack Lew an gudanar da su ne da burin inganta dangantakan aiki tsakanin kasashen biyu wacce ta tabarbare a saboda shekaru goma sha hudu da Amurka ta yi tana yaƙi a ƙasar. da kuma kusan zaman doya da manja da ake tsakanin amurka da tsohon shugaban afghanistan ɗin hamid karzai a lokacin da suke yin shawarwarin shugabannin sun tunkari batun tsaro da shugaba ashraf gani ya nuna damuwa a kai sakataren tsaron amurka ashton carter ya ce amurka za ta buƙaci ƙarin kuɗi domin tabbatar da ba a rage yawan sojojin afghanistan biyu ba har zuwa shekarar ta 2017 sakatare kata ya ce kwamandojin sojin taron dangi da kwamandojin afghanistan sun ba da shawara a bar karfin jami'an tsaron kasar su kasance yadda suke domin rage su zai mai da hannun agogo baya a nasarorin da aka samu ta fuskar tsaro daga bisani shugabannin suka yi taro da manema labarai domin bayyana abin da suka kira farfado da dangantaka tsakanin kasashen biyu Wannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa a Kaduna Isa Lawal Ikara ya aiko da rahoton cewa kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Kaduna ta shirya wani taro domin wayar da kan 'yan jarida game da yadda za su ba da su na ganin an yi zaɓe ba tare da tashin hankali ba. Malam lawalisu Saulawa shine shugaban gidan rediyo nagarta na jihar Kaduna. kuma yana cikin waɗanda suka gabatar da jawabi a wurin wani taro da ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar Kano ta shirya domin wayar da kan 'yan jaridu game da yadda za su ba da gudunmuwar ganin an yi zaɓe ba tare da tashin hankali ba. To abin da ake fata shine ya zamanto mu masu bada labari da ɗauko labarin da ya badawa ya zamanto mu kanmu mun yi kan mu abin da kuke kira karatun tanatsu mu yi abin da ya kamata yadda ya kamata to ba abin da ke ta da hankali kamar mutum ya ɗauko labari wurin ba da labarin ya sanya ra'ayin shi don abun ya sosa ma zuciya ko ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba sai ka ba da shi a bisa wannan domin abin da kai ya maka daɗi ba lalle ya yi ma mai sauraron ka daɗi ba wato abin duk da za a samu in dai za a samu halin da za a ja ma mutum kunnen shi Ah, wajibi ne a jamashi kamar yadda aka ce makaho bai sanin ana ganin shi sai an zungure shi me yasa kunka ga sauran yan jaridu musamman na jihohin da ba su halarci wannan taro ba shine don Allah don annabi wurin ba da labari wurin aiko da labari da gabatar da shi to a yi shi ba tare da wani ra'ayi ba ka ba da abin da ka gani ko abin da ka ji yadda zai zamanto mai kokarin haɗa kan jama'a ba wanda ke kwarin farraka su ba. Shi ma fitaccen marubucin nan Malam Muhammad Haruna na cikin waɗanda suka gabatar da kasida a wurin wannan taro na ƙungiyar 'yan jaridun a jihar Kaduna. Duk abin da za ka yi ba ma wai ɗan jarida ba ka yi tsakaninka da Allah labarin da za ka yi ka tabbatar gaskiya ne ba ƙarya ba ne. Eh, kana sa ran wannan taro zai sauya eh, tunanin 'yan jaridu wajen tura rahoto ba tabbas amma dai dama mutum ya san abu in a ce yadda muka taru din nan mun ilmantu fata ne cewa duk abin da muka koya a nan wurin yuno za mu yi amfani da shi don mu abubuwan da za mu rubuta kan zaben nan da za a yi ya zama cewa ba ba zai kawo tashin hankali da rashin zaman lafiya ba. To kuma ya jawo hankalin kungiyar 'yan jaridun har ta shirya wannan taro? Alhaji Yusuf Idris shine shugaban kungiyar na jihar Kaduna. To a matsayin 'yan jarida dole ne a ce mun wayar da kanmu mun tunatar da kanmu. a kan sha'anin gudanar da aiki na jarida musamman abin da ya jibanci ba da rahotanni akan yadda zaɓe zai tafi ko kuma yadda yake tafiya kuma mun yi la'akari da wannan lokaci da kuma shekara ta da sha 2011 akan irin rikicin da ya barke na kashe-kashe da kone-kone bayan zaben shugaban ƙasa to kuma duk al'amuran da ke faruwa a ƙasar nan ba ka raba shi ko kuma ka ware aikin jarida ka ce baya da gudunmawa a ciki to saboda haka sai muka ga ya kamata mu kira kanmu mu zo mu zauna mu yi mu kanmu bita a kan kauce ma abubuwan nan da za su iya kawo rikici a lokacin wannan zaɓe. Su kuwa wasu daga cikin 'yan jaridun da suka halarci wannan taro bayyana su suka yi. na Lare Muhammad da gidan rediyon jihar Kaduna. In dai har ba za a bi son rai ba, za a bi abin da ɗin ya kamata a yi ɗin. to in Allah da ko za a samu sauyi fiye da yadda abin da ya faru a baya. Sunana Muhammad uh, Yaba Aminiya ko a yanzu ba na kawo maka da wannan shakku cewa 'yan jaridu daga lokacin da aka soma kamfen zuwa yanzu sun ba da gudunmuwa wajen kyama wajen fitattunu da ke tashi da rikici da ke faruwa amma muna sare wannan taro na wayar da kai da aka shirya ba da gudunmuwa wajen kawo sauki sunana alhaji ibrahim hassan ina uh, aika ma national beacon online labarai wannan taro ya yi kyau saboda idan ka lura za a ga an tara masana irin su muhammadu haruna su professor fagbemi su shugaban yan jarida na ƙasa baki ɗaya da har da sakatarinsa suka tako tun daga abuja suka zo isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Mun gode Isa, to su ma waɗanda ake amfani da su a zaman 'yan banga wajen kai hare-hare da ta da zaune tsaye ga nasihar da aka yi musu. Da farko dai zan ce ina kira ga musamman 'yan Najeriya maza da mata musamman matasa. yi wannan ta duniya da ake cikinta kowa yana son irayu, iji daɗi, daɗe a duniya. mutumin duk da ya yi amfani da kai a matsayinka na matashi ka ka kashe wani ko ka kashe jama'a ta hanyar ta da bom ne ko kuma a'a ta hanyar wani abu da ya shafi dai a ta'addanci to duk mutumin da ya nemi ka je kai wani abu wanda shi ba zai je da kai yayi ba wanda abin nan idan ka yi kai ka hallaka ya kamata ka fara cewa shi ya fara yi ya kudaitar da kai ne cewa za ka samu wata aljanna ko kuma ya kudaitar da kai alkawarta maka wani kuɗi in kuɗi alkawarta maka ka mutu shi zai rike kayansa idan ko ya kudaita maka wani abu ne da za ka samu na lada ya kamata shi ya fara zuwa ya samu wannan abu tunda ana cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa to shugaban da ya umarce ka ya kamata ya fara tura kansa ko kuma ya haɗa ku da kai da 'ya'yansa ku tafi in ba ku dawo ba ya rasa 'ya'yansa kai ma naka sai matasa. wannan shawarar da nake ba matasa kenan kada matasa su yadda ya amfani da su waɗanda kuma suka yadda ake amfani da su ya kamata su bijire to su kuma shine ne nasiha ta a gare su eh to su kuma yan siyasan da suke amfani da irin waɗannan matasan fa wani kira za ka yi a gare su yawa su abin da ya kamata mai kira a gare su ina kira a gare su da su ji tsoron Allah su sani yadda kai kokari ka sa dan wani ije bata ko ya hallaka ko yana kasa to baka da tabbacin cewa kai rayuwar ka yaushe za ta kare ko kana nan ko baka nan wata irin sakayya Allah zai akan zuri'arka ke iya yiwa ka sa na wani ya ji ya lalace ko ka ba wani abun maye ya sha ya ji ya aikata wani abu muna naka kuma Allah zai iya sauka masa da wani abun da baka zato wannan shine kiran da zan wa mutane masu amfani da matasa din wajen sa su yin wani abun da ba shi da kyau to su sani suna su 'ya'yan da suke koyewa ba za su tsira ba idan Allah ya yi nufin sakayya a gare su tun daga duniya. To dama an ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari tsaka mai wuya. 'Yan takarkarin nan su za a yi zaɓe a kansu. da buhari ne da jonathan ko ka yi buhari ko ka yi jonathan shi jonathan da yana da wayo da sai ya nemi ya zai yi ya koma ko ƙauyensu ko ingila ko wani wuri mutanen da aka sako suka shiga siyasa a ɗaure sirri musu salami da su waye su yanzu in sun zo sun zauna ba za su ce pdp ba ta yi komai ba duk najeriya in na baka alkalami na ce ka kawo min ɗan takara ɗaya da zaka ga sa tare da shugaba jonathan ina jin in na ma miliyan ɗari ba za ka taɓa kawo min mutum ɗaya ba. Jama'a ku da wannan lokaci barkamu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To idan Allah ya nufa kuma komai ya tafi daidai yau saura kwanaki hudu a zaɓe a Najeriya saboda haka wakilin na Abuja Nasiru Adamu Hikaya ya zauna da mutane uku da ke wakiltar bangarorin siyasa daban-daban domin su duba batutuwa da ke da alaka da wannan zaben. Mu je Nasiru. Ah, jama'a mu da saduwa cikin wannan shiri na tsaka mai wuya. a cikin shirin ina tare da a sunana shehu yusuf kura kuma dan kwamitin watsa labarai karamin kwamitin watsa labarai na yakin neman zaben shugaba goodluck ebele jonathan sai kuma Uh, injiniya sa'adu abubakar abdullahi majidadin gombe coordinator ne na general muhammadu buhari campaign organization sai kuma jibrin zakar gidan dala daga karamar hukumar auyo jigawa state wadda yake kuma yana daga cikin mutanen da suke cikin new pdp a faɗi gaskiya ko miɗacinta to za mu fara shirin gadan-gadan shehu yusuf kura ga dai zaɓe nan 'yan kwanaki ne suka rage shin ya kuke gani magoya bayan ku kun shirya su domin su gudanar da wannan zaben to alhamdulillah zaɓe kan. tun ana raɗe raɗin ba za a yi ba ba za a yi ba gashi yanzu yau bai fi saura 'yan kwanaki ko ma awoyi ba tun da nan da kwana biyar shida an Allah da an yi zaɓe alhamdulillah mun riga mun shirya a jam'iyyance da kuma a ƙungiyance ta yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa to amma ka san a fagen yaƙi da dabarar yaƙi ba faɗa kake ka ce mun shirya kaza mun shirya kaza ba alhamdulillahi mun tabbatar mun ga alamomin samun nasara kuma bija isa da julwara daga yanzu zuwa lokacin da za a yi zaɓe za mu ci gaba da tattaɓa mutane arewacin najeriya nan inda nan dandazon ƙura'a take in allah ya yarda shugaba jonathan zai mamaye ta zai handume ta zai tabbatar aƙalla ba a ƙasar ba an yi kare jini biri jini kamar yadda muhammadu buhari ya taɓa faɗa. a injiniya sa'ad abdullahi ke komi za ka ce shin kun shirya yan takarar ku ji da abin da shehu yusuf kore ce cewa ma pdp za ta mamaye arewa to alhaji kura watakila yana kwance ne a abuja bai shiga arewan ya gani ba arewa kuma um, arewacin arewa kan ai jonathan ya riga ya gama da mu kusan ko ina ya zama kufayi saboda haka ya za mu yi mishi kuriya bayan da za mu yi saboda haka ai wannan canji ba wai mu ne muka kawo shi ba allah ne ya kawo shi kamar yadda shi general ya ce jiki magayi ba wanda bai gani ba ai ba gani a ƙasa ba pdp yau shekara sha shida kuna mulki kuma ƙasar nan ba a taɓa samun kuɗi ba gwamnatin da ta taɓa samun kuɗi kamar gwamnatin pdp ba tun da aka yi tarihin najeriya amma ba abin da aka gani komi komawa baya yake yau ko wutan lantarki din nan kafin a abin nan an sun karbi wutar lantarki lokacin akwai 4000 megawatts amma yanzu ana da 2. wani abu ai wannan ma ya isa abin kunya inda ni ne su da kawai za mu nemi abin da bature yake cewa soft landing shine kawai babban abu a wurin soft landing me kike nufi kenan kaga turanci kai maji daɗi wato da nake nema shi jonathan da yana da wayo da sai ya nemi ya zai yi ya koma ko ƙauyensu ko ingila ko wani wuri don sun riga sun caɓa kowa ya sani pdp ta caɓa ƙasar nan saboda haka yanzu ba wai sai an faɗa masa ba kawai ya kama hanyarsa ya tafi sauran mutanensa akwai irin su alhaji kura mun san su mutane ne na kirki in mun kafa gwamnati za mu kawo su ba wani abu jibrin zakar kai kana cikin pdp amma kuma kana faɗa da pdp duk lokacin da aka zanta da kai shin kai ya kake ganin wannan zaɓe da ke tinkarowa wajen masu zaɓe da maganar watakila magudi ko ba magudi alhamdulillah ai mu pdp dama can ba ma magudi farkon kafa ta ma ba maganar magudi a ciki wannan kenan na biyu kuma pdp ba pdp ce take da laifi ba kuma ba pdp ce ta takura wa mutane ba a'a ai presidency muke faɗa maka cewar ita ce take da kurakurai ita ce ta ajiye mutanen pdp na kwarai ta ɗauko waɗanda ba mutanen pdp ba ta ajiye a gabanta suke karanta mata abin da ba shi jam'iyyar pdp ta ɗora jonathan a kansa ba in ka duba shi marigayi shugaban ƙasa shehu musa yaraduwa yana da aƙidar da muka ɗauko ta farko umar musa zuwan jonathan da allah ya ɗauke mana shi marigayi sai jonathan ya ɗauki wannan abubuwan ya wargaza su ya ɗauko mutanen da yake ga su ne za su dafa masa baya ya aje mutanen da suke cikin jam'iyyar pdp waɗanda suka sha wahala suka bi dare suka bi rana suka bi iska suka bi kura suka kafa pdp ya ajiye irin su shugaba obasanjo tsofan shugaban kasa su ah, ah, mai girma gwamnan jihar jigawa su lalamido su rabi'u musa kwankwaso da sauran makarraban pdp waɗanda suka fita daga cikin pdp a wancan lokacin wannan shine matsalar pdp to kana ganin ah, idan tun daga jonathan da ya tsaya takara ya kake ganin ah, nasara ko rashin nasarar a zaba a'a ai maganar jonathan ya tsaya takara ba shi ne mu na 'yan tsohuwar pdp sabuwar pdp ba saurai amma tun da izo ya ce shi ya ji ya gani to mu duka wanda ka sani na jam'iyyar pdp manya-manyan shugabanninmu da gwamnoninmu in ka duba ko fasta ka taba ganin fastar ɗan takarar jam'iyya kamar mataimakin gwamna ko mataimakin gwamna ko sanata tare da janatan ba sabida me sabida aƙidar mu tana nan kuma pdp din mu tana nan ko da mun faɗa a wannan zaɓe. wataƙila dai a jihohin da kuke da irin masu wannan ne amma ba ko ina ba duk najeriya in na baka na alƙalami na ce ka kawo min ɗan takara ɗaya da zaka ga fostarsa tare da shugaba Jonathan ina jin in na ɗora ma miliyan ɗari ba za ka taɓa kawo min mutum ɗaya ba. Shehu su kura ka ji abin da maji daɗi da shi jibirin zakar suka faɗa eh, mi za ka ce musu? Gaskiyan magana ni ban ga ma hurumin shigar jibirin wannan magana ba. Jam'iyyu guda biyu ne, jam'iyyun nan sun tsaye da ɗan takara, 'yan takarkarin nan su za a yi zaɓe a kansu da buhari ne da jonathan ko ka yi buhari ko ka yi jonathan na zan yi magana a kan abin da shi maji daɗi ya faɗa na cewa jam'iyyar pdp ta ɓata ƙasa ta dagula ƙasa ni abin da nake so mutane mu yi tunani mai hankali shine kowane tsari na demokradiyya akwai dalilin kafa shi lokacin da aka zo za a dawo demokradiyya nan a 1998 din muna da wayo muna da hankali kuma yawancin mu mun san rawar da muka taka kokarin da ake a lokacin nan Allah ji kan Dr. Suleiman Kumo ni mun yi magana da shi yace abin da isa Allah ji kan lawan Dambazau lokacin da aka kafa G34 har ta zama G38 har aka zo aka ce a mai da ita jam'iyya su lami nan su waye su ne suke wannan wahala da su jeri gana da su ishaku ibrahim da su sila kumu da sauransu ƙoƙarin da ake a lokacin nan shine soja ya tafi najeriya ma ta zauna lafiya ƙasan ma ta zamanto tana nan ba ma zancen waye zai yi mulkin ake ba a lokacin nan mutanen da aka sako suka shiga siyasa a ɗaure sirri musu salami da su waye su yanzu in sun zo sun zauna ba za su ce pdp ba ta yi komai ba har yanzu a tarihin najeriya ba a taɓa yin mulkin demokaradiyya shekara goma sha shida ba sai a pdpance. Eh, maji daɗin gombe ah, kaji ah, shi shehu yusuf kura ya ce ku ba kwa godiyar allah ne shi yasa kuke ganin laifin jonathan to me yasa shin ba kwa godiyar Allah a ai shi ma ba zai faɗi haka ba inda ba mu godiyar Allah yau ba za ka ina ko ina ka shiga ko gwamnonin su fa ba sa iya kamfen su ce PDP sai dai su ce a ayi Buhari a yi mu saboda haka in ba mu godiyar Allah ai haka da ba za ta faru ba kuma ina son in tambaye shi Alhaji Kura wa'innan da ya irga ɗin yawancinsu akwai masu rai yau masu ran nan suna tare da pdp shine su ishaku ibrahim da kake faɗi ɗin suna tare da pdp ba sa tare da pdp don aƙidan da ya sa suka yi pdp ɗin ba ita ake bi ba shi wannan jonathan maimakon yau in ka san kana shugaba ne kana da wasu kurakure ka ɗauko mutane na gari ka zo ka kewaye kanka da shi to ya ɗauki mutane gura gurbi ya zo shi ma gura gurbi ne ya ɗauki mutane gura gurbi ya kewaye kansa da su yanzu a cikin ɗaga zaɓen nan da aka yi in pdp tana da alƙibla irin kuɗaɗe da daloli da suke ɓatawa ɗin nan da a ce sun yi matalaka aiki da wannan kuɗin da bai fi ba wajen daɗi a ka ga sun ɓata dala wannan ina ga yau ka gani eh, a jaridun yau ka gani an yi taɗi sun bawa opc da su masob da su abin nan eh, dala biliyan tara sun musa ne ai ba su musa ba kuma suna nan suna rabawa sarakuna da mallamai na kud na nan kasan yarbawa har wani sarki ya fito ya ce musu ka kashe time da obasanjo ya tafi ma sun kashe biliyan 36 dala ce fa dalan amerika to yau cin gaban mai tonon rijiya suka yi a wutan nan yau biyu da digo takwas da wani abu suke da shi megawatt a yau abin da suke da shi kenan pdp to wannan ma bai ishe su abin da za su yi kuka ba ai su tabbatar da yanzu talakan najeriya ya waye kan mage ya waye tun ba ma yan arewa ba saboda haka ba wani abu da za su ce aƙida in dama sun kafa ta akan aƙida mai kyau na su kuma da sauransu duka iyayen gidanmu ne iyayenmu ne mun san aƙidan to gaishe ku malamai to wannan shine kashin wannan kashi na farko na wannan muhawara sai mun dawo mu ci gaba da tattauna a wannan watan wato okay repeat this to a gaishe ku malamai to nan muka zo ƙarshen wannan kashi na farko na wannan muhawara Allah ba mu lokaci mako gobe sai mu zo mu ci gaba muna godiya ga shi wakilin namu Nasiru da Malikaya da bakinsa wato Shehu Yusuf Kura na PDP da injiniya Sa'adu Abubakar Abdullahi na APC da kuma jibrin zakari gidan dala bangaren pdp da ke jayayya da jonathan a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington To kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. Kasashen Masar da Ethiopia da Sudan sun sanya hannu kan yarjejeniyar share fage kan yadda za su yi amfani da ruwa daga kogin Nilu wadda ya baiwa Habasha damar ta ci gaba da aikin gina gagarumar da ruwa da ta dukufa a kai. ministan kula da harkokin ruwa na ethiopia almayehu tegnu ya faɗa sashen ƙasashe da ke gabashin afirka na murya amurka cewa ƙasashen sun amince cewa ruwan kogin yana da muhimmanci ga duka ƙasashen uku domin amfanin jama'a da kuma ayyukan ci gaba jiya litinin ministan harkokin wajen saudiya alfaisal ya ce kasashen laraba za su ɗauki matakan da suka wajaba kan yadda ta kan yan tawayen hutu yan shiya a yaman idan ba a cimma sulhu ba kan yaƙi da yan tawayen suke da gwamnatin shugaba abdurrabbu mansur hadi minista alfaisal ya faɗa manema labarai a birnin riya cewa kasashen laraba za su yi kokarin kare yankin ga dukkan wata takala daga nan ya allah wadai kan abin da ya kira shishigin iran a ƙasar yaman To ma sauraro sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe takwas na safe agogon Najeriya muke fatar za ku sake lalubo sashen Hausa na muryar Amurka domin jin wani sabon shirin kuma kusan dukkan rahotannin da za mu gabatar suna da alaƙa ne da zaben da za a yi a Najeriya. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.